السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na lahadi tara ga watan ramadan hijiran mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da talatin 1434 daidai da da bakwai ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ilamul muwakka'in an rabbil alamin na shamsuddin abi abdullah muhammad bin abi bakar al-ma'aruf bin al-qayyim al-jauziya allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba malin yana ƙarƙashin gaban da ke bayyana mana malamai masana na farko a cikin wannan al'umma a inda ya ɗauko bayanai akan sahabban annabi jama'a ku ɗauko nasihan da na yi kafin mai sallan ashen yanzu in mutane suka zo lissafa malamai sai ka ɗauka sahabban annabi yadda ka san ba malamai ba ne ko maganansu ma ba a yi sai ka ga ana kokowar shigo da wani mashirmanci wanda yake rayuwa a zamanin yanzu a ita ɗagen sai an ɗana mashi rawanin malanta amma su ko sahabbai ko lissafinsu ma a duniyan ilimi mu ba ma a karantar da mu wannan ina ganin kamar haka ne ko wanda wannan ba daidai ba ne kuskure ne su sabo su ne malaman farko na wannan al'umma shi sa waɗanda ke son su bauta ma Allah su mutu cikin aminci su ne waɗanda suke cewa za su ba alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai su ake ce ma salaf su salaf su ne annabi da sahabbai su ne malaman wannan al'umma waɗanda suke bin tafarkin annabi da sahabbai su kuma sai a ce masa salafiya kuna fahimtar wannan da kyau ku domin su iliminsu suna ɗauko shi ne daga annabi waɗanda ke masu bayanin ilimin su ne almajiran annabi na farko su ne sahabbai shi yasa kake jin manyan malamai daga cikinsu suna ambatan ilimin ‘yan uwansu, ba tare da hasada da kushe da ɓoye falalan da Allah maɗaukin sarki ya wani ba. Mun kwana inda Mala yake cewa wa ƙala Ubaidullahi buna Abdullahi buna Otuba. Ubaidullahi ɗan Abdullahi ɗan Otuba yake cewa ma ra'aitu ahadan a'lama bis sunna yace ni ban taba ganin mutum masanin sunnan annabi wala ujilla da ra'ayan kuma wanda yake da tsayayyen ra'ayi ba wala athqaba nazaran kuma mai kyakkyawan dobe da zurfin tunani da hangen nesa hina duru, yayin da duk ya tsayaye lissafi yana nazari da zai bayyana ma al'umma al'amarin da yake mafita ne gare su mithlubun abbas ya ce misalin abdullahi ɗan abbas ba wa in kana umar bin al-khattabi la yaqulu lahu yace har ma sayyidina umar ɗan khattab yakan ce ma ibnu abbasin ƙattara'at alaina udalun ya ce kai ibnu abbas matso nan wani al'amari mai wahalan sha'ani ya taso mana ga wani kulli gagara kwantu matso-matso aqdiyatin ga wani abu na hukunci wanda mun rasa yadda za mu gano bakin zaren an talaha wa li'amthaliha zaburo ka warware mana ita da ita da ire-irenta domin mu samu waraka da mafita to bari ku ji shi fa umar ɗin nan mun ji bayanin ilimi game da shi a baya ko to kuma jiyan da yake bayanin ilimi akan abdullahi ɗan abbas jama malami in ya kai malami baya hasadan malami dan uwan shi amma in ka ji malami yana hasadan malami dan uwan shi ko ba malami bane barkuci a duk lokacin da aka zo za a yi hukunci ko za a faɗi fatwa ba ka cewa malam wane ya ce kaza sabanin wannan ƙarshen ta aka faɗo wata magana mai zafi ka ji baka ji daɗi ba kun gano wannan da kyau ko domin in har malami da gaske sun yi saɓani kan matsala ko to in kai ba malami ba ne ka je ka nemi fatawa kawai a gaya maka ka je ka ci gaba da bautan Allah a haka amma malami shi na neman dalili ne yanzu misali tambayin da ɗan uwa ya mana ɗaza nan cewa ya ji wani malami ya ce shi yasa da na gama warware maganan yanda take na mai da sako mai nauyi kaga gobe yayi ta ka tsantsan ana karanta hadisin annabi ya ce wani malamin shi ya ce ina fatan mun gano wannan da kyau jama'un ban da shirme na mutane ka ce shirme wannan magana jirsatul istirahan nan da suke ta surutu a kanta jama'a su fasa sahabban da suka ga sallan annabi tun ran da ya fara har ya rasu ba wanda ya taɓa cewa ya ga annabi ya yi sallah ba jirsa ba wannan maganan a duk duniya ba ta kun gano wannan da kyau ku a bakin wa aka jita, a bakin maliku ɗan hoyaris ne shi ne ya zo baƙo sai ga ga yadda annabi yake sallah kuma annabi ya ce in kun koma ku tara mutane ku karantar da su ku nuna masu yadda nake sallah sai ya tafi masallaci bai fasan masu masallacin ba sai ce na fi ku iya sallah daga annabi kaji inda magana ma fata yaɗu ba don dama ita sallah da jilisa haka kowa ma yake yi in yi sallan tsaf shi a ah, to ai baka zo da wani abu bakon abu ba haka limamin muwa ne yake yi ba wani sabi ko ɗaya in kuma ko wanda ya ce ko wani sabi da ya ruwa ruwaito akwai ran da annabi ya salla ba jilsatul istiraha to abin da zaka ce kawo maka da isnadi ingantacce a ina yake wallahi masu sukan jilsatul istiraha da sun san akwai hadisi daga annabi ba za su koma nemo fatoyi ba da sun san akwai fatawar ma daga sahabi da ta faɗi wannan maganar wallahi ba za su koma wa wuro maganganun malamai ba can za su fake ce sahabi wani ya ce saboda kiyayyensu ga manzan Allah kuma ka sa abin da ke damun su ne waya kida suka ɗauko ta shi ne khalif Tu'uraf. wani abu ne aka ɗauka mutane suna yi to saɓa ma wannan abin sai a san ka hubbu zuhuri ne saɓa mashi sai a san ka Jama'an ka saɓa ma annabi ko tsine maka albarka Allah zai ina fatan mun gano wannan domin ya ce falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi yanzu ka gaya mun mutumin da zai yi salatar tasbihi bai ji satar istiraha ba ka gaya mun to ita ma salatar tasbihin sai tsoho ne zai yi sun da dama haja ce suke cewa mun gano wannan da kyau ko Allah shi kiyaye wa qala ta bin abi rabahin a tsawo ɗan abi rabahin yake cewa mara aitu majalisan Kot ya ce ban taɓa ganin wani majalisi da ɗaya ba akrama min majalis bin abbasin majalisi mai karama da mutunci da natsuwa irin majalisin abdullahi ɗan abbas wanda a cikin shi akwai aktara thiqhan in ka zauna majalisin zaka samu fahimtar addini sosai kafin ka tashi sai an zo maka da abubuwan da da ya kulle maka a wani abu A zo a warware maka shi dalla-dalla jama'a majalisun ilimi kenan ba ba majalisun da za a zauna a ta gulma ana habaici ana zage-zage ba ba majalisun da za a koya ma mutane ƙin junansu ba da raina juna ba irin wannan majalisi ba majalisin da kana zama kafin ka je ko ina zaka fa'idanti da wani ilimin da da baka sani ba misali da yawan mu nan bamu san Umar in abu ta kikika ka yana kiran Abdullah dan Abbas yace bayani ba mun dai san yana shigar da shi taron majalisan ƙasa kuna fahimtar wannan da kyau ko to yanzu kuma kaji abin da a dan Abi Rabah ne ke faɗi game da majalisin sai ke cewa wa a'azama kuma majalisi mafi cika mafi girma inna ashabal fiqhi indahu ashabul qur'an yace masu fahimta sosai na addini a wannan majalisi na ibnu abbasin to sune waɗanda suka fahimci alqur'ani da abin da alqur'anin yake kunshe da shi wa ashabu shi'iri su kuma waɗanda suke bin karatun 'yan waƙe-waƙe inda hu a wajen shi yusdiruhum kullahum fi wadin wahidin gaba ɗaya na tara su a wani kwari ne ƙwaya ɗaya mun gano wannan su waɗanda suke ƙur'ani da dama bayan da za ka yi ƙur'ani sai da hadisi ba zai taɓa yiwuwa ba to su waɗannan su ne ashabul fiƙihi waɗannan su ne na hannun dama amma masu koyan waƙe-waƙe na adab don luga to su waɗannan ba wanda ya fi wani duk a kwari da yake tara su duk 'yan hayaniya ne waɗannan ina fata mun gano wannan da kyau amma su ahalul ƙur'ani to su ne ashabul fiƙi wa ƙala bin abbas ibn abbas yake cewa kana umar bin al-khattab yas'aluni ma'al a Kabir, min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce umar yana shigar da ni taron manya-manyan sahabban annabi in za a tattauna manya-manyan matsalolin ƙasa kuma in an kai an komo sai ya tambaye ya ji menene fahimta na akan ilimi sayyidina umar kenan amma kalle da shaɗan yema jama'a lalata yanzu Allah madaukin sarki zai ma matashi mai ƙananan shekaru baiwa na ilimi amma su je su ci moriyan wannan ilimin sai ce yaro ne ga Umar bai ce Ibn Abbas yaro ba ne. da suka matso da shi sun amfana ko ba su amfana ba kuma su gama ce maka yaro yaro inda za ka yi magana kan ilimin sai ce kuma ya iya fa amma da akwai ƙuruciya da wauta wannan kalman da suke faɗi na ƙuruciya da wata ita kuma hasada ce ba wani abu ba ne shi malamin so yake a ce shi ya fara faɗi to kuma Allah bai zaɓe shi ba ballanta na ji a bakin shi ba wanda ba a son shi kuma Allah ya ɗaga ya ce a bakin shi za a ci wa ƙala bin mas'udin abdullahi ɗan mas'ud yake cewa lau annabna abbasin adaraka asnanana da ibn abbas ya girma ya dade a duniya ya riske shekaru irin namu ma asarahu minna rajulun da ba wani mutum wanda zai gaban shi harkan ilimi ba wani abin da za a ɗauko a ce wani ya ja ibn abbas ya ja babu ba wata fatawa da za ka zo da ita ko wani karatu na ilimi ka gajiyar da shi babu kuma wane ne ibn mas'ud a bangaren ilimi shi ɗin fa shi ne amma ku ji maganin da yake faɗi a kan abdullahi ɗan abbas shi ne abin nake gaya ma ɗalibai jama'a ku miƙe ku yi karatu kuma ku sa ikhlasi kuma kun yi karatun ku yi aiki da shi sai allah ya sa albarka a ciki amma ku daina shiga cikin hayaniyar mutanen gari yanzu ga wannan nasiyan da na yi to ita ne za ta zama yau abin tattauna a kowane dandali za a ji a ta hayaniya ina fata mun gano wannan da kyau to kaga mu yanzu mu ta wuce mana ba ta ita muke ba mu muna ta menene ta wannan karatun ne da 'yan hayaniyan za su kulla majalisun hayaniyan su zo su ji wannan Allah da ya fi musu alkhairi ina fatan mun fahimci wannan da kyau a yau ku sunna ta zama hantsi leƙa gidan kowa <laughs> mun gane in ga ce da ita za ka yi rigima ko za ka sha wuya Allah ya sa mu dace wa qala makahul malam makahul yace qila ibn abbas aka ce ma ibn abbas anna asabta hazal ilm wai wannan ilimi da ka samu mai yawan gaske kai ina ka samo shi qala yace binisanin sa'ulin yace da harshe na mai yawan tambaya da kwalafucin gano abu kullum abin da nake muku faɗa kenan wai za a tambaye ka wai baka da tambaya zai ce wai baka da shi to kana da matsala harkan ilimi kenan dole sai ka zama kana da lissanun sa'un wa qalbin aqulin yace kuma ina da zuciya mai fahimta da tattara man zantuttuka da kunshe ban abu kiyaye shi tsabyen da yake wannan ya taimaka mashi kuma kun san babban taimakon shine yana da ƙananan shekaru amma yana zuwa majalisun da annabi ke karantar da manyan malamai za abin da kai ci malaman da ke karantarwa ne za su ce maka wayan kana zuwa majalisi kaza da ake karantar da manyan malamai wai ba za ka gane ba Allah ya hasada suke maka sun ganga kana da ƙwazo in suka sake ka ka je inda za a mai da kai malami kwana kaɗan to za ka zo kai kafaɗa da kafaɗa da su ko ma ka zarce su domin ƙila sun tsaya sun yi nazarin kai yanzu ɗawainiya yana da ƙaranci a wajen gacin da yaro ne kai dafawa ake a baka sabulun wanki ma baka ake yi komi yin ma ake yi ƙwaƙwalwanka kuma tana nan sarai za ka iya karɓan duk abin da aka loda ma na ilimi Da su kuma yanzu in ba su nemo sun kawo an dafa ba da yunwa za a kwana to ga ɗawainiya ya ƙaru to in ko suna neman su yi ma ɗalibai waigi to dole su hana su zuwa inda za su fa'idanta da wuri amma irin waɗannan yaran gaba ɗaya kamata su rika halattuwa majalisi irin wannan kafin iliminsu ya kai wajen abu da ƙwaƙwalwansu da matsaloli masa'il al'ilmiya su shiga mata a gayyato su su zo a shigar masu da masail suna da ƙananan shekarunsu amma sai a ce ai ba za ka gane ba to tambaya nan karatun da aka yi yanzu da waɗannan bayanan akwai wanda bai gane ba eh kowa ya gane mata kun gane mata kun gane to ya wani zai ce ba za a gane ba karatun ya fi ƙarfin ka yi yawa sai ka ce dama ni mai yawa nike so yanzu idan ko wani alhaji da ke raba dubu-dubu sai ga wani na raba miliyan-miliyan ina za ka a wannan bai maka yawa ba a da Allah ya ma yawa je ka ansa dubu ka hakura Allah ya sa. qala mujahid malam mujahid ce kana ibn abbasin yusammal bahar ibn abbas ya kasance ana kiran shi da cewa teku ne na ilimi min kathrati ilmihi saboda yawan ilimin shi teku ne la sahila lahu teku ne mara gaba kun gano wannan da kyau ko kamar yadda wani mawaƙi yake siffanta wani sarkin gargajiya yake ce mashi bashar ɗan umaru ruwan zafi bashar ɗan umaru ya ce mamman ba ka da gefe to haka ibn abbas yake in dai ilimi ne shi wancan ruwan zafi ne ka taba da kyau ka gani ina ne gefen ruwan zafi inda ya kaɗan taba ka ji ɗan sanyi sanyi to shi ibn abbas tiffan da ka ɗauko na ilimi to ai shi bashi da gefi. Allah ya mai baiwa wa tawus malam tawus ce sunan malami ne ba faɗa su ba in gano wannan da kyau ko ɗawis a hausa ne shi wani ɗawus ya sun ɗawus da larabci eh ɗawus to me yasa ake ce mishi ɗawus ɗin za mu zo mai tarihin shi akwai alaka a daraktun na hawan min hamsinan min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ya riski sabon annabi wajen hamsin idan zakara ibn abbasin shay'an in ibn abbas ya bada fatawa fa khalafuhu su suka da fatawa sabanin nashi lam yazal bihim ibn abbas ba zai gushe ba yana gabatar masa da hujjoji da dalilai hatta yuqarrirahum har sai ya gamsar da su sun gane cewa gaba yake da su fatawar shi cin ita ce daidai gano wannan da kyau ko in ya kawo ya ce kaza to akwai masu ja sai su ja da wannan kaza din amma fa in ya tasa su gaba da bayani su da kan sai sun ce eh kwarai kana da hujja in jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace Wakilali li tawus sai aka ce ma malam tawus a darakta ashaba muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka suke sahabban annabi in qata'at ila ibn abbas kuma thumman thumman qata'at ila ibn abbas sai kuma kai watsi da su duka kaje ka tare a majalisin ibn abbas shi kadai wa qala yace adarartu 70 min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce na riski sahabban annabi wajen saba'in iza ta dara ofi shay'in duk sanda suka yi saɓani a kan wani abu in ta hau ila kawulubuna abbasin gaba ɗayan sai su tattaru menene fatawan ibn abbas sai su watsi da nasu sai su bi ya ba da ansan nacewa da tarewa a majalisin ibn abbas ko bai faɗi ba sau da shi yana gaba da su ina fatan mun fahimci wannan da kyau ta sai yana daga ɗabi'an ɗalibi in ya zama sakarai shi ɗalibi zuwa yake nemi ilimi kawai inda yake amma sai ce shi bari ya haƙura da Allah ka ba mu Allah ya ba ku mu samu ana ana ambaliyan ilimi sai yake zuwa sai wanda ya ɗan ɗiba sai ya ɗan san mashi shi ya yadda da haka dabara za ka yi ka zo bakin famfan ka ɗiba in ka je bai ishe ka ba sai ka je wajen wanda ya zo ya ɗiba a bokiti ya san maka koda kofi biyu haka yake yi ka haɗa na wannan ka haɗa na wannan amma ƙiri da muzu zai kace kai ba za ka zo ba don an maka laifi ko an mawanin ka laifi wa gari ya waya shi ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa ƙala bin abi na jehin ibn abi na jeh ya ce kana ashabu bin abbasin ya ƙunun almajiran ɗan masu ɗan abbas sun kasance suna cewa ibn abbasin alamun min umar ibn abbas ya fi umar ilimi wa min ali kuma ya fi sayi na aliyu ilimi wa min abdullah kuma ma ya fi abdullahi ɗan masu'udu ilimi wai idduna nasan sai su ƙididdigo su mutane da wane da wane da wane da wane ma fayathibbu alaihimun nas sai sauran ɗaliban waɗancan sabai sai su yi ca a kansu fayaƙulu na sai su ce la ta'ajalu alaina kakwai gaugawa yanke hukunci da diran mikiya a kan mahaka innahu lam yakun ahadun min ha'ula domin babu wani ɗaya daga cikin waɗannan da muka lissafo illa wa inda min al'ilmi ma laisa inda sahibihi sai kaga ya ƙware a wani fanni na ilimin da a wani fanni wani shi ne ya ƙware ba shi ba wa kana ibn abbas kada jama'ahu kullahu shi kuma ibn abbas ya tattara wannan ilimin duka shi kindum ne ina fata mun gano wannan da kyau wa qala al-a'amash malam a'amash yace kana ibn abbas idza ra'aitahu ibn abbas ya kasance in ka ganshi qulta za ka iya cewa ajimalun nasi ya fi kowa kyau Dangin danginsu manzan Allah kenan fa'iza ta kallama in ko kai sa Ibnu abbasin yana karantarwa yana magana ƙulta hmm, za ka ce afsahun nas ya fi kowa cikin jama'a fasaha kuma fa'iza haddatha in ya zauna zaman karantar da hadisi kuwa ƙulta za ka ce aallamun nas ya fi kowa ilimi jama abin da ya kamata kenan Allah duk mutumin da ya tsara Allah ya kiyaye dokokin Allah sai Allah ya mai irin wannan baiwar ko magana ne mutum zai yi kai kana ma ɗari-ɗari ka gama yi a bayanka kuna fahimta akwai abin da ɗan adam yake ma Allah na biyayya Allah ya mai irin wannan baiwan shi ne Allah zai sama kwarjini wa ƙala mujahid ƙalan mujahid ya ce kana bin abbasin iza fassara shai'a ibn abbas ya kasance duk sanda ya zo fassara wani abu ra'aita alaihin nur sai kaga haske na fitowa ko hasken fahimta na fita a cikin bayanan da yake yi zai haska ma ka gane ka fahimta ka fa'idantu kuma kai ma dai ka fa'idantar ina fata mun gano wannan da kyau to wannan shine ƙarshen wannan gaban magana sai dai ba wai wancan asalin babin ya ƙare ba ne malam ya ɗan farfasa wasu bayanai da zai ware wasu manyan malamai daga cikin sahabbai kuma ai magana a kansu na musamman kusan kamar yau maganganun da aka yi mun tare ne a majalisin da ake tattaunawa a kan ibn abbas kun abin da ya kamata kowa a nan ya kokari ya zama shi ne ya za a yi karatu na hakika ka sami ikhlasi da a zamanin ka kai ma abin da za a faɗi a kanka kenan abin da zaka yi kenan jama'a hayaniyan da ake a gari ko wallahi ya kamata ku zan ba ruwanku don ana yi ne ba a madadinku ba kuma ana yi ne ba da ku ake yi ba ku bar waɗanda suka zama ba su da aikin yi wallahi zai sai wannan hayaniyan kai ɗalibin ilimi ne kafi kowa aiki sau kun ga waɗannan ilmomin ba ƙaramin aiki ba ne yau muka zauna yi saboda muna koyon wani abu ne da za mu je ofishin annabi mai aiki shine aikin isar wa annabi da saƙon shi a madadin shi kenan za mu riƙa wakiltan annabi ne wajen isar da saƙo jama'a jahili zai wakilci manzan Allah ne da al'ada da son zuciya da ƙarerai za mu iya wakiltan manzan Allah ne ba zai yiwu ba jama'a sai an yi karatu ashe wannan ba ƙarama aiki ne muke yi ba yanzu ko shugaban ƙasan najeriya za ka wakilta a ya kata ce kana da ilimi ko ya ku ilimin nan yake haka ne tawalantana irin manzan Allah isa ku natsu jama'a duk wanda zai shiga wannan aiki to kamata ya samu natsuwa kuma ya tattali mutunci kun gano wannan da kyau ku Allah duk abin da zai taɓa mutuncinka kai ɗar-ɗar kai nesa-nesa da shi in ba haka ba akwai baiwar da Allah maɗaukin sarki ya nufa zai ma in ka lalata ta da wannan hayaniyan ko sai lokacin ya yi sai ka kai mata daduma sai ta gaba ta baka waje sai ka ga wanda ka raina kana ganin ba kowa ba ne shi kuma Allah zai ɗauka ya ba shi wannan damar kun gano wannan da kyau wasu da yawa da za ku ji suna ta surutu a kanmu Allahil jama'a sanda muke matasa tare mu da su ajinmu guda a islamiyya suke ganin mu ba kowa ba ne ba 'ya'yan kowa ba ne lokacin muka zauna aka koya mana karatu su kuma a lokacin suka rika yawon nuna isa yanzu ba a je ko'ina ba gashi Allah maɗaukin sarki ya nuna ashe ba su isa ba maimakon su bi wanda Allah ya ce sai suka kiya gashi nan suna ta shan wahalan gaba muna fahimtar wannan da kyau ku Allah ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum